Masu sauraronmu da wannan maraicen Juma'a goma sha biyu ga watan Fabrairu sallama da fatan alheri a gare ku baki ɗayanku a duk inda kuke. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida. Da kuma ta intanet a voahausa.com a jamhuriyar Nijar kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 wato Sunday Point a zangon FM. da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya fm a birnin kwanni masu gabatar da shirin jamila kabiru fage tare da halima jimrau yau sauran kwanaki tara a yi zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki a kasar niger a daidai wannan lokaci da 'yan takara ke ta bayyana wa 'yan Nijar tsare-tsarensu da manufofinsu su ma 'yan kasar na ta bayyana wa 'yan takarar abubuwan da suke so a yi musu waɗanda suka fi mahimmanci a gare su. Yau za mu tattauna kai tsaye da jam'iyyar MNRD hankuri wadda tsohon shugaban ƙasar Nijar Muhammad Usman yake matakarar neman shugabancin ƙasa kuma wanda a madadin wato za mu tattauna da shi a madadin Muhammad Usman. shine sarkin yakin shi alhaji dudu rahama har wa yau kuma gidajen rediyon da muke hulɗa da su a dogon dutse wato dalol fm muryar arewa da niyya fm a kwanne da kuma amfani fm a zandayar za su taimaka mana da mutanen da za su yi ma alhaji dudu rahama tambayoyi kahin su ba ma jam'iyyar mnrd hankuri ƙuri'unsu Ku kasance da yau da gobe shirin matasa ku ji tattaunawar mu da Alhaji Dudu Rahama, sarkin yakin Muhammad Usman dan takarar shugaban kasa inuwar jam'iyyar MNRD hankuri. Kafin Alhaji Dudu Rahama ya taho da bayanin manufofi da tsare-tsaren jam'iyyar MNRD haƙuri ga wata waƙar matasan kai ɗan gaskiya na ƙasar niger ƙa'idan gaskiya. Ka'idan gaskiya. <laughs> iban gaza kis ni jag labo amanan wa amma hunkuna waro cada harogu chada, telefon chada, huran chada, farino chada, bawa chada, sukar chada, safarai cada yakul chada, ba ir girbo su ba ga cada wa hakkoi da amana wastal kai amanan wa waston ton nore ga wastal kai binai sara wasta bor kul mahare wallahi daran wa kal kai man wa daran han kal kai ma han daran haru kal kai ma haru daran binya kal kai ma binya daran kungu kal kai ma kungu daran tu kal kai ma tu daran zada kal kai ma zada kurta jima zada hanga feri bora kubera gor kubera je kubera kubera tun kubera hin kubera wa kubera jir kubera kubera kubera kubera jinda yi bismillah kamata kamata kamata ba chada wa tun ta gana gati mona suke asin gati kamata kamata gai su asin gade karma ba sin inang dia ba bi fo chada hu chada suba chada chada sub ne chada min koi ka anga suba ga chada ai no kol ko to ai ne suba ga chada dal kai kaga chada talakawa ne za sa su kunzo ka bayar da kuka su ne zabe su ne zahi su ne wahala su ne masala su ne ake kwanta tama suna wuya kullum suna ga kuka haudu de l'EPC trop de sièges à l'assemblée trop de sessions truquées trop de fonds politiques vos capacités renforcées trop de ping-pong je dis les ping-pong des ministères de conseillers a rien à faire et stopper de les sucer danga de linya Yeah, man. Body. Baika mata, baika mata, baika mata ba. Ai hawa lem tu si hai po hang kang wote. Iru bafna bu chada wa tu ta ke ganagati. Abuna monagane su ke gai asin gati. To, yanzu Jamila na ga kina ta miki fassara a a ki koyi zabarmanci. Kina ji rapin suke da eh, zabarmanci eh, fa. Ki koyi zabarmanci. Yawwa, to yanzu ga manuhohin jam'iyyar MNRD hankuri daga bakin Alhaji Dudu Rahama, sarkin yakin Muhammad Usman dan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar. Wato za mu yi ƙoƙari mu haɗa kayan 'yan ƙasa wanda a turancin bature kira international. Za mu yi ƙoƙarin dukkan kayan 'yan ƙasa ya haɗu saboda idan ba haɗin kan ƙasa babu ƙasa gaba ta na biyu za mu girka kwanciyar hankali a cikin ƙasa daga nan ne ake samun ci gaban ƙasa idan an samu kwanciyar hankali cikakke a cikin ƙasa kuma za mu girkar da shari'a ta gaskiya wadda kowanne talakan ƙasa da mai iko da mara iko da mai kuɗi da talaka zai kasance ɗaya ne a ƙarƙashin doka za a masa shari'a ta gaskiya saboda ita shari'a idan ta zauna a nan ake samun ci gaban demokuraɗiyya kuma za a samu haɓakar tattalin arziki za mu yaƙi cin hanci da rashawa saboda shine babban bala'i wanda yake addabar ƙasashenmu na afirka kuma za mu girkar da hukumomi masu ƙarfi a cikin ƙasa saboda kiyaye dukkan abin da ya kasance na ci gaban ƙasar nan kuma na ci gaban hukumomi idan hukumomi suna da ƙarfi to za a samu cikakken tafiya a cikin halin demokuraɗiyya za mu kiyaye haƙƙin ɗan adam inda ta hanyar shari'ar nan ce wadda muka ce ta hanyar nan za a kiyaye hakkin ɗan adam ba haka nan za mu haɓakar da tarbiyya a cikin ƙasa na yaran makaranta ilimi ya haɓaka a cikin ƙasa saboda idan babu ilimi babu ci gaban ƙasa don kenan za mu karfafar da wannan abin da su kulkuce a wannan mulkin da muke ciki a yau ba haka nan za mu kirkiro ayyuka wanda za mu yi gwalgwadon abin da muka iya don kowa ya samu aikin yi a cikin ƙasa ba kamar yadda muke ake mana yanzu surutun cewa ba an kirkiro aikin da bamu gani ba yara yara kankana da yan makaranta da kowa da ma wanda bai makaranta bai na kuka a cikin ƙasar nan to za mu kirkiro aikin da kowane talaka zai ji daɗin rayuwa a cikin ƙasar ya samu abin yi gwargwadon abin da muka iya a wannan lokaci kuma za mu yi ƙoƙarin mu wanzar da ruwa tsaftatacce wanda talaka zai sha a cikin ƙasa zai samu ruwan sha tsaftatacce ta yadda kowace gunduma kowace karkara In dai kamata a yi famfo a yi famfo in dai kamata a gina rijiyar kankare a musu rijiyar kankare ta yadda kowa zai samu tsattaccen ruwan sha amma gurinmu shi ne mu ga kowanne yana kowanne mutum yana kunna famfo a cikin karkararsa ko a cikin ƙauyensa ko a maraya inda zai samu ruwan sha isasshe tsarkake ba haka nan akwai makamashi wanda ake kira energy shi ne makamashin ƙarƙashin ƙasa ko na doron ƙasa ko na cikin yanayi cewa rana ko iska ko ruwa ba kenan duka waɗannan kuma ko noman rani ko noman kansa kuma mutane ta yanda za samu wato iri mai kyau za samu taki mai kyau ta yanda abinci zai ishi kowa a cikin ƙasa da kenan za mu maido martabar matasa mai gwalgwadon sama musu aikin yi ta inda za samu kowa ya samu karatu mai amfani wanda zai yi abin da sa ilimi ne ya rage wa matasa sai ga ba wata mafita illa zai shiga cikin irin wannan bala'i cikin irin wannan eh, eh, shashanci don neman abincinsu amma yayin da matashi ya samu inda zai je ya laɓe ya samu ilimi ilimi kyakkyawa ya samu abin da zai tura baki to alhamdulillah ya samu aiki yi kenan ba zai je shiga cikin kashe-kashen yan uwansa ba ba zai shiga cikin tashin hankali ba don a kenan shi yasa a cikin maganar na ce mu samu wato hukumomi masu karfi masu adalci mulki za mu kwatanta na adalci mulki za mu kwatanta na gaskiya da yardar Allah inda kowane talaka zai ji daɗin rayuwa ba za a samu irin wani rigingimu a cikin ƙasar nan ba da yardar Allah a lokacin da muka yi mulki karkashin shugaba tanjaman madu mu dukkanmu cewa a lokacin nan muna cikin jam'iyyar sai dai rama shugaba muhammad usman shine shugaban majalisa a lokacin nan wanda yanzu shine kan takarar jam'iyyar mnrd hankuri ai a lokacin nan kin ga babu irin wannan tashin hankali na farko idan hukumomi <clears throat> sun kasance masu yawan magana ne da tsangwama na neman fitina ta shigo saboda su su rayu a cikin mulkinsu kin gani dole za a samu irin wannan fitina ta shigo cikin ƙasa kuma bayan haka idan ya kasance magana ne ba cikawa magabata suke yi za a samu wannan matsala a cikin ƙasa to wacce ce magana ba cikawa kin ga alƙawari wanda wannan mulki ya ɗauka cewa zai samu ma matasa dubu ɗari biyu da hamsin aiki abin da ba a yi ba wannan zance kin ga ba gaskiya ne talaka ba samu aikin yi ba kuma di baki gani yadda makaranta su kulkuce yara ba sa zuwa makaranta matasa an bar su barkatai a lokacin mu mukan tsare matasa mukan tsare jama'ar wannan wanda take kwararowa cikin maraya neman abinci muke tare su a can mun sama musu abin yi a can karkara zauna su yi aikin yi kuma a lokacin nan makaranta tana tafiya daidai gulgwadon yadda ya kamata mu tsare amma yanzu yau ba a makaranta kullum yajin aiki yaro ya rasa ma me amfanin karatun da yake yi matasa sun rasa me amfanin karatun ma har ya fita da kansu kamar yadda siyasa <clears throat> a wannan lokaci aka dauke ta cewa 'yan siyasa makareta ne saboda ba koyin ba wannan mulki shi ya kai mu ga irin wannan halaye to kin gani irin waɗannan su ne manufofinmu mu a mu na mnrd hankuri yadda muke ma kamfen kenan shugaba muhammadu usman shine kan takarar jam'iyyar mnrd hankuri To, masu saurare kamar da muka shaida muku yanzu haka dai muna tare da Alhaji Dudu Rahama sarkin yakin shugaba Muhammad Usman dan takarar jam'iyyar MNRD Hankuri da kuma abokan hulɗan mu gidajen rediyo a Dogon Duci Dalol FM muryar Arewa da Niyya FM a Kwanni da kuma Amfani FM a Zandar. Waɗanda za mu tattauna da su kai tsaye. Salamu alaikum. Amin alaikum. Salamu alaikum. Alhaji Dudu kana jin mu? Eh ina ji. Yawa dogon dutse muna tare ko? Eh muna tare. To zandar. Muna tare. Da kuma birnin Kwanni. Eh muna tare. Yawa Jamila kayan mu fara tattauna kai tsaye akwai wasu masu saurare daga Najeriya waɗanda suka aiko ra'ayoyinsu mm. kuma ina ga ya kamata mu karanta ma al'ummar Nijar su ji. Ra'ayin horko ya hito ne daga wajen umme Garba na Kwalo a Jaura wadda ta ce jin takaitaccen tarihin ɗan takara ko rawar da ya taka a baya shine ma'aunin da al'ummar Nijar ya dace su yi amfani da shi wajen zaben shugaban ƙasa. sai kuma shu'aibu idris Kofar Hwada bulangu a jihar jigawan wanda ya rubuto yana cewa al'ummar jamhuriyar nijar zaɓe wana karatowa sai dai muna daɗa jan hankulanku game da irin shugabannin da ya kamata ku zaɓa kamata ya ku zaɓi shugabannin da talakawa ne a gabansu masu son ci gaban ƙasa waɗanda za su cire muku kitse daga wuta. A ƙarshe muna fatan Allah ya sa wannan zaɓe da za a yi a ƙasar a kammala shi cikin kwanciyar hankali da lumana ba tare da an samu wani tashin hankali ba amin. Sai ra'ayin Isihun Dila Faki wanda ya rubuto kamar haka, to al'ummar Nijar, ku yi amfani da ɗan takara mai tarihi na gari wajen kaɗa musu ƙuri'unku a matsayin wanda zai shugabance ku. To, Jamila kin Na ji gaskiya Sakonni ne masu mahimmanci saboda haka muka karanta su na al'ummar Nijar su ji da fatan sun ji da kunnuwan basira. Yawa Alhaji Dudu yanzu haka me za ka iya gaya mana game da yanayin yakin neman zaɓe komi yana tahiya yadda kuke so ko kuma akwai wasu abubuwa da har yanzu dai suna taya ba daidai ba gaskiya ne na gode wato a yanayin yakin zaɓe a yanda doka ta nuna komi yana tafiya gwargwadon yadda kowa ke irin nashi tsarin yakin neman zaɓe neman shugabancin ƙasa wato sai dai eh, jam'iyya mai iko tana amfani da dukkan abin da ya dace na wato kayan gwamnati tana amfani da shi tana yawo da shi kuma ana sa rigar sarki ana yawo a cikin ƙasa irin farfagandin da shi shugaban ƙasa yake yi a yau ana firgitar da bayan Allah waɗanda suna cikin farfagandi lokacin neman yakin zaɓe ne ana kama magoya bayan mu ana liƙewa a cikin wannan yanayin zaɓe ana jefawa dukkan wanda baya goyon bayan wannan shugaba ana jefa mana barkonon tsohuwa misali jam'iyyar lumana wadda aka babbaka mata barkonon tsohuwa a cikin yakin neman zaɓenta a gaban hedkwatar jam'iyyarta wato ga dai abubuwa da yawa na kuskure a cikin tafiya kuma an fi tallar shugaban ƙasa a cikin talbijin ɗin ƙasa a cikin tahiyar da ake yi wato an nuna bambanci tsakanin 'yan takara wanda suke kai suna kawowa ana hana mu mu je gidajen wato gidajen da gwamnati ta aka yi su da kudaden talakawa misali hilayen kokowa misali hilayen kwallo misali hilayen abubuwa da yawa yanzu a tawo shekarun jiya magoya bayan mu abinda suka kama labari lokacin da muka je yada labarin ya yin kamfen sun ce sun tambayi duka waɗannan wurare an hana su to kin gani mu a wurin mu akwai kurakurai kuma akwai zaluntar mu da ake ta fannin demokuraɗiyya ga kama 'yan siyasa a cikin wannan yanayi na farfagandin neman zaɓe ba don kuma ba saboda kuɗayi da zumuɗin zama akan mulki kal a fita shi ko lokaci ne na zaɓe yanzu wanda tilas ya zamanto za a bar mutane ne tamkar yadda doka ta nuna yanda su suke farfagandin su a ba kowanne dama a je a yi zaɓe yanzu ni ba ki gani a je a farfagandi yanzu ni ba ki gani a maraɗi wanda aka kama ɗan eh, kishin ƙasar nan wanda yake goyon ba ibrahim yakuba atiya aka kama shi aka kai aka liƙe shekaran jiyan nan a cikin wannan yanayin zaɓen ba ta ta yi ba mai ta yi dan kama da ra'ayinka banban da tunanin su ko wani abu wanda yake tsirgina musu wanda yake bata musu tahiyar farfagandin su to ba za su iya daurewa ba da cewa mulki ne ake irin na demokradiyya su ma su samu fage wanda za su zo su mai da wani martani a sai dai a je a kama ka a liƙe ka shi kenan kamar ma ba lokacin farfagandin ba ne to kin ga irin wannan abubuwa shi ne zalunci a cikin tafiyar mulki wanda ba daidai ba amma akan ma muna farfagandi ne to ina yi wannan mutane idan suka ci zaɓe shine matsalar wannan su ne manya-manyan matsaloli wanda muke gani mm, idan ka faɗi ra'ayinka to idan bai dace da wannan gwamnatin abin da take so ta ji a cikin tsakar ta ba shi kenan sai ta firgita ta zo ta sa a kama aliya lige ka yanzu ba har mawaƙin na hafsu garba saboda ta na siyasa an ji an lige ta mawaƙiya ba mawaƙiya ba wanda ba mu taɓa gani a Nijar ba kuma irin wannan mulkin ba taɓa gani shi ba mm. To Jamila na da tambaya yauwa. Kwarai da gaske kamar yanzu abin da kai bayani a kai kwanakin baya na zo Nijar na ji kuma bayanin matasa da dama yadda suke ta kuka game da yadda ake amfani da rediyo da talabijin da su kansu 'yan jarida suna ganin cewa ba a ba su haƙƙinsu ba a ba su damar su bayyana ra'ayinsu yanzu da zaɓe ya ta. Su bayyana gaskiya dai saboda ɗan jarida bai da ra'ayi su bayyana gaskiya. Su mutanen. Su mutanen. Mutanen eh su mm, bayyana su samu a ji su a ji kukansu to ta yaya kake ganin cewa za ku iya amfani da kafafen sada zumunci da ma irin eh, sababbin abubuwa kamar su eh, telefon wayar hannu domin ku yada manufofinku ba tare da sai kun bi hanyar su rediyo da talabijin ba eh, wannan dama a wannan yanayi da muke ciki inda mulki da ilimi na zamani ya riga ya haɓaka hanyoyi da yawa imma na hanyoyin sadarwa na whatsapp ko na facebook ko na internet mukan tura sakonni daga ko ina yayin da wani abu ya wakana ko wani abu mai muhimmanci wanda ya kamata mu sadar mu isar da shi wato a wannan wuri gwamnati ba ta har yanzu ta yi kokarin ta rike wannan hanyoyi da kuma ta gani babu damar hanyoyin wannan ariya tunda ana iya kewaye hanyar da gwamnati ta rike a fito ta wani hanya tunda zance ne ake na ilimin zamani to kenan mu a wurin mu wannan wanda aka yi ake a yanzu alhamdulillah a yanzu na in wani abu ya faru ko in wani abu mai muhimmanci ya sami za mu aika ta hanyoyi wannan na sadarwa na zamani hmm. wannan ba wani matsala insha Allah hmm, yawa to bari mu ba jama'a dama su yi tambaya bari mu fara da zandar salamu alaikum ah, malam larwani kana jin mu muna jin ku salamu alaikum yawa to a bamu mutum guda yi tambaya ko To ga mutum guda yana yin tambaya. To yawwa. Eh. To muna ji yawwa. Eh. Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina da tambaya ɗaya biyu har uku. To muna jin ka. Eh, bisa a tafiyar Nijar bisa tambayoyin da zan yi a matsayina na asiyan Nijar wanda na samu tambaya bisa ra'ayin soja. Eh, wanda mulki hankuri da za ta ɗauka shine da take neman takara a bisa ra'ayin mu masu iya da mu da muka je muka aikin kasa aikin tsaro to shine muke nema menene matsayin su a nan in Allah ya sa sun samu mulki eh bisa mulki in sun ɗauka, baya ta wuce baya mun yi kuka har yanzu muna cikin kuka an bar mu da marayu eh, da mata da yara to yanzu ne muke tambaya bisa wannan mulki da wayanda suke so su ɗauka menene matsayin ɗan Nijar a bisa defense na kasa da sauran abubuwan da sojinan Nijar suke tafiya da irin gudunmuwar da za a kawo musu da irin kaso din da za a kawo musu da irin kula da tahiyarsu da kuma barin iyalansu da Allah ya sa yanzu an kashe rabi eh, bisa tahiyar yakin kasa wannan filikin soji ne tunda filikin mutuwa filikin rai ne shine nake tambaya tambaya ta ta biyu noma da kiwo abin da muke tunani eh, mu dai nan area da har yanzu eh, mu gaza abin da yake tafiya noma da kiwo in wasu su sani wasu ba su sani ba saboda al'amarin a yanzu haka akwai ruwan da hanka sace ɗan Nijar bai san shan shi ba bai san menene matsayin shi ba sannan abin da ya kama na koraji wannan talaka bai san abin da yake a nan ba tunda ba a gwada mishi ba na uku Eh, tafiyar ƙasa wanda muke fama ubangiji Allah ya sa su samu wayannan ƙasashe wanda suka fito gaba ɗaya mutum bai iya tashi ya nemi cewar ya san kowace gunduma jaha jaha sai idan yakin zaɓe ya tashi yana so ya zamanto shugaban ƙasa ko ya zama san majalisa ko ya zamanto a'a zai zo ya hudo kuɗi ya yaudari talakawa talakawan nan har yanzu mu a Nijar tunda ana kama ana ɗaurewa har yanzu akwai sauran politiki yadda muka gani a amurka a nan kuna yi yadda obama yake zuwa garirrika neman zaɓe ba mu gani an kama wani ba ko ya wani shi ne muke so har yanzu ba mu kai koyi da abin da kuka yi ba kaji tambayar da nake yi a nan. to alhaji rudi kaji tambayoyin shi ko. eh ai ba tambaya bane ni a wurina bayani ne. Mhm, to wato na za tambaya ta zai idan mun samu mulki to me za mu yi mu. Eh, ya yi tambaya a yace a eh, matsayin sojoji matsayin sojoji mai za ku yi matsayin noma da kiwo da ruwa mai za ku yi na uku ne da ya kwatanta da abin da ake a nan amerika kuma idan zan iya ƙara bayani kullum sai an ambaci uwar obama da uban shi a ɗirka musu a shar amma ba abin da ke faruwa in mm. dai demokradiyya ake irin ta mm-hmm. amerika to tsakani da allah babu kame kame a ciki gaskiya eh, Alhaji Dudu muna jin ka. wato shi dama ba zai yiwu ba a dan afirka shugabannin afirka su yi mulki irin na demokuraɗiyyar amerika ko turai su abin da suka gada shine idan mutum ya zo mulki ya ba baki ya zauna baya sauka wato ya zo mulkin gargajiya ya zo mulkin ni kaɗai da ni da ƴaƴana da ƴan uwana da abokaina su kaɗai ne talaka in ya zo ya je kansa galibi mulkin afirka haka ake cikin rayuwa duk wanda ya ɗari akan mulki mukan ganin wannan amma muna fatan mu idan mun dare akan mulkin mu haramta wannan din saboda ai mun hau mulki an gani shekara uku aka sauke mu a mulki muka sake shirya zaɓe muna ma kan mulkin muka yi zaɓen da muka yi zaɓe muka kare aka kada mu a wannan zaɓe kuma muka yadda mun faɗi saboda mu mun yadda a gaskiya ne don haka kenan wannan abin da mu muke so haka muke so mu wanzar demokuraɗiyyar mu a cikin ƙasar nan shi yasa za ka yi binciken dukkan sama da fa'ida aka da zuciyar jama'a ba za ka same mu ba a cikin mu magoya bayan shugaba Muhammadu Usman. ba za ka samu haka a cikin ba da kenan mu munyar demokradiya a cikin uwar jam'iyyar mu abinda aka sani a cikin kasar nan ita ce demokradiya wadda muke a kowane lokaci mun yi wa Allah godiya jama'a su yi alfahari da mu yan kasa sun san da haka zance na wannan bawan Allah wanda ya zancen cewa security ai ba zai yiwu ba a cikin kasa ana zaune ba za a ba sojinan kasa ba da jami'an tsaro na kasa da waɗanda suke tsare lafiyar mu dukkan wani mai sa rigar sarki ba za a ba shi ba damar ya tsaye lafiyar mu tamkar yadda doka ta faɗa ai dama kayan aiki in polis ne za ka bashi kayan aikinsa na polis yanda yanda ta dace kuma za ka kiyaye shi akan abin tafiyar aikinsa kuma za ka bashi damar ya yi aiki gwargwadon yanda doka ta bashi damar ya yi wannan aikin idan soja ne za ka bashi kayan yaƙi kayan aiki wanda zai tsare ƙasa gaba ɗayanta da lafiyarta wannan ya zama dole idan zuwan ne za ka ba shi damar aikin shi yadda za a shigo da kaya ya bincike ga in ba shigo da wani zalan da wani mugun kaya mummunan kaya wanda zai aje wanda zai turo a kasar mu ba wanda ai ya zama dole wannan za mu yi shi tilas idan mu yi wannan ba to ba ma kaunan kasan nan bai ma kamata mu je mu yi siyasa ba eh, ya kamata mu kuma gida mu je mu eh, Alhaji Dudu ban tarin numfashin ka ba amma kamar ya ba da ƙarya akan hakkokin kamar tsohin sojoji da kuma marayu da matan da wato waɗanda aka karkashe musu maza da iyayensu aka bari kamar game da hakkokinsu me za ku yi dole ne a ba sa'insu baka aika mutum a hirin daga wanda babu tabbas ɗin zai dawo da rai cikin iyalinsa wanda in zai tafi dagan iyalin suna kuka kuma suna masa addu'a Allah mai doshi lafiya ai dole in ya rasa ransa za a buɗa mishi haƙi na ƙasa in ma doka ta ayyana in ma doka ba ta ayyana ba to a lokacin mu an babu wannan dokar a lokacin mu za mu sa wannan doka an akwai ko wannan dokar za mu karfafa da ita da yadda Allah duk sojin da ya tafi rasa ransa ya dawo to za a ba za a ba iyalinsa hakin da ya dace su za su yi rayuwa a iyalinsa rayu cikin jin cewa za a yi da musu addini da kuma za a yi da musu wage wannan eh, alhini da kuma kewa da suke da ita. Mm. To kin gani wannan ya zama wajibi hajiya ba wani ba wannan ba ma abin da za a zo a gaya mana ba ne idan wannan gwamnatin ba ta yi wannan dankanta. amma mu kam idan muka zo mulki jama'a ta zaɓe mu muna tabbatar da siyasa ba karya ba ne halima siyasa gaskiya ne siyasa yake mutanen kirki ne masu mutunci da ɗauki kana kunyar gobe a wayi gari a ganka a fili a rikata wani ka zubga ƙarya ka gani ba mutuncinka bane mu a wurin mu siyasa aiki ne na mutunci aiki ne na tarihi wanda za a kawo a duniya shi yasa har yanzu za ka neme mu akan wata magana ta karya ko wani aiki wanda ba daidai ba za ka same mu a wannan ba mu magoya bayan shugaban Muhammadu Usman da shi shugaban Muhammadu Usman kansa ga mu da kiyaye dokoki da yadda Allah eh yawa dogon dutse da kwanni muna nan ta amma akwai sauran tambayar tsohon soji da yayi game da noma da kiwo yace a ga azandar a zandar idan wasu na gani wasu ba sa gani kamar noma da kiwo da ma matsalar ruwa me za ku yi akai kai idan Allah ya baku mulki. Lalle matsalar ruwan da magaran mu muna zargin wannan gwamnatin. Saboda a lokacin da muka yi mulki wannan mulkin dai da muka yi tare da canja an kawo ruwa a cikin jihar da magaran. Amma da tsarewar wannan mulki sai ruwa tsaya kuma washe gari da za da kamfe ya bude sai suka zo suka bude ruwa. A wurin mu sun suka rike ruwa kuma sun suka bude ruwa. Dan ba kuma matsalar ra'ayin su na siyasa mu a wurin mu haka muke gani matsalar ruwa da magaran. amma zancen matsalar noma da kiwo jihar da magaran jiha ce ta noma da kiwo kuma da yardar Allah ba jihar da magaran kaɗai ba saboda idan muka yi magana za a ce dan shugaba Muhammadu Usman ya fito daga jihar da magaran ne amma mukan wa ƙasa gaba ɗaya aiki ne ba jihar da magaran ba kuma za mu haɓakar da noma da kiwo a duk cikin ƙasar Nijar saboda ba mu da wani arziki sai noman nan da kiwo a cikin ƙasar nan idan muka bar wannan bangaren to ai mun yi babban banna babbar illa da gwamnatin da mu muke mulki kuma da talakawan da suke mana biyayya Yawa to ƙwanni, Mala Haruna kana jin mu? Eh, Yawa to a bamu mutum guda ya yi tambaya inda mace kuma a bamu ta yi tambaya. Aha, namiji ne. <laughs> To a kawo. To wani tanadi an ka yi ma matasa musamman ma masu zaman banza da 'yan makaranta da marasa aiki. To, Alhaji Dudu ka ji tambayar shi daga kwanni ko wai wani tanadi aka yi wa matasa musamman 'yan makaranta waɗanda ba su da aikin yi masu zaman banza? Mun ce za mu ƙirƙira aiki a cikin ƙasar nan. Gwalgwadon mu ba za mu zo mu ce za mu ƙirƙira aiki dubu kaza ba, za mu ƙirƙira aiki gwalgwadon abin da muka iya yi wa ƙasar nan ɗan ƙasar ya ji daɗin rayuwa da matashi ma har da uba da uwar matashi. Ba don komai ba, saboda kasar nan mu duka ne idan muka bar mutane a cikin wahala ba za ka iya jin daɗin mulkin ba amma idan aka ji daɗin mulkin ka ka bude wa kowa hanyar cin abinci ai sai sa muka ce za mu yaƙi cin hanci da rashawa kuma da mummunan shari'a da aka girka a cikin ƙasar nan muka ce za mu yaƙi cin hanci da rashawa da yardar Allah kuma da katsalandan da masu mulki suke wa wannan alƙalan shari'a cikin shari'a da suke yi da kenan idan muka yaƙi wannan za mu huddo aiki na gari wanda kowa zai samu rayuwa a ciki ai matasa ba ba su da aiki ba ne ba iya samu su aiki ba ne gwamnatin ne ta yi ake kashi ta yi watsi watsi ta ma matasan sakainar kamo sakainar kashi wato haka ta musu an ba shi ba babu aiki ba ne a ƙasar nan ba a ƙasar nan Allah ya sa mun samu mun bugo man fetur a ƙasar nan akwai akwai a ƙasar nan ilin noma gashi da kiwo amma yanayin da za mu hudu lokaci in yi mutane za su gane cewa lalle mun yi niyya mu sa matasan na aiki kuma za mu tasa wa matasan na aiki wanda suke zaman banza kuma suke gara ba akan titi waɗanda suke zuwa wani masu shiga cikin yaƙe-yaƙen banza ana ba su kuɗi suna shiga cikin wannan mummunan aiki za mu hana wannan da yardar Allah za mu ba matashin Nijar gwargwadon abin da muka iya kowa a inda ya kware za mu gwada mishi abin da zai je ya samu abin da ya ci kuma za mu hudu wannan aikin a wannan lokaci. To, Dalol FM murya Arewa dogon dutse a bamu mutum guda ya tambaya. alaikum. Wa alaikum salam. In ba are ne ka tada murya. To, to ba are, ba are ta da muryar ka ba hillata ke ma magana. Muna tare da Shehu Rabi'u mai Nijeri matasa alƙawari dogon duci. To, Shehu Rabi'u muna jin muna jiran tambayar ka. Alhamdulillah. Ina da tambaya guda ta farko. e, ba lokaci sai dai ka yi a takaita lokaci na ɗaga mana hannu ita tambaya ko ah. guda ka samu to ta isa. Ina tambayar shi shi muna wancan lokacin wancan gwamnati ta canja da ya shiga an ka tafi tare da su. Lokacin ta zarce nan waɗanda ka zarce da waɗanda suka yi da su suwa nan. Kuma yanzu waɗanga daga waɗanga abubuwa da shiga faɗi kakana suke su ana suka nan suna amayya da su Malam Shehu Rabiu tambaya tambayi shi faɗa mana abin da ya kamata mu yi da su koko abin da za mu yi yanzu wanda a daidai bisa ga halin maganar da shi ka yi mai kyau To, Alhaji Dudu, ka ji waɗannan tambayoyi ko da yake ni dai ban gane ba saboda mun ci a yi tambayoyi masu ma'ana waɗanda daga waɗannan amsoshi zan ba wannan jami'a ƙuri'a ta ko kuma ba zan ba ta ba. Amma watakila Alhaji Dudu za ka amsa ko? Ya eh, yi tambaya ne da arauci. Aha to. Yawwa, bari in baki amsa da balbarci. Wato, tazarce ni dai ban yi tazarce ba. Kuma Muhammadu Usman bai yi tazarce ba. kuma jam'iyyar mu a yayin nan sai dai rama ce ba mu yi ba ta zarce zuwa kenan ba zan ba shi amsar ta zarce din ba dan ban yi shi ba wannan ɗaya kenan na biyu abubuwa waɗanda wannan mulki ne ina tsammani yake son ya suka kuma yake tsoron ya suka ga wannan mulki ɗan abin da ke so in gaya mushi abin da wannan mulkin yake yi mu ba za mu iya yin wannan ba mine ne eh, lokaci lokaci lokaci alhaji dudu lokaci lokaci na daga mana hannu a yi haƙuri waɗanda ba su yi tambayoyi ba muna tuba lokaci